Littafin Zafaniya, Sura ɗaya. Maganar Ubangiji da ta zo wa Zafaniya ɗan Kushi, ɗan Gideliya, ɗan Amariya, ɗan Hezekiya, a zamanin Yosiya ɗan Amon sarkin Yahuda, gargaɗi a kan hallaka mai zuwa Zan hallaka komai a fuskar duniya, in ji Ubangiji; zan hallaka mutane da dabbobi. zan kuma hallaka tsuntsayen sama da kifayen teku, da gumakan da suke sa mugaye su yi tuntuɓe, sa'ad da zan kawar da mutum daga fuskar duniya, in ji Ubangiji, zan miƙa hannuna gaba da Yahuda da kuma dukan mazaunan Urushalima, zan datse raguwar Ba'al daga wannan wuri. da sunayen firistocin gumaka da na marasa sanin Allah, waɗanda suka rusuna a kan rufin ɗaki don su yi sujada ga rundunar taurari, waɗanda suka rusuna suka kuma yi rantsuwa da sunan Ubangiji, suke kuma rantsuwa da sunan Molek, waɗanda suka juya daga bin Ubangiji, ba sa kuma neman Ubangiji ko su nemi nufinsa, ku yi shiru a gaban Ubangiji Mai Iko Duka, gama ranar Ubangiji ta yi kusa, Ubangiji ya shirya hadaya, ya kuma tsarkake waɗanda ya gayyato, ranar hadayar Ubangiji zan hukunta sarakuna da kuma ’ya'yan sarakuna da duk waɗanda suke sanye da rigunan ƙasashen waje, a wannan rana zan hukunta dukan waɗanda suke kauce taka madogarar ƙofa, waɗanda suke cika haikalin allolinsu da rikici da ruɗu, a wannan rana, in ji Ubangiji, za a ji kuka daga ƙofar kifi, kururuwa daga sabon mazauni, da kuma amo mai ƙarfi daga tuddai, ku yi kururuwa, ku da kuke zaune a yankin kasuwa, za a hallaka dukan ’yan kasuwanku. dukan waɗanda suke kasuwanci da azurfa za su lalace, a wannan lokaci zan bincike Urushalima da fitilu, in kuma hukunta waɗanda ba su kula ba, waɗanda suke kamar ruwan inabin da aka bar a ƙasan tukunya, waɗanda suke tsammani Ubangiji ba zai yi komai ba, nagari ko mummuna, za a washe dukiyarsu, a rurrushe gidajensu. za su gina gidaje, amma ba za su zauna a ciki ba; za su shuka inabi, amma ba za su sha ruwansa ba, babbar ranar Ubangiji ta yi kusa, ta yi kusa kuma tana zuwa da sauri, ku saurara, kukan ranar Ubangiji za tă yi zafi, za a ji kururuwan jarumi a can, ranan nan za ta zama ranar fushi. rana ce ta baƙin ciki da azaba, rana ce ta tashin hankali da lalacewa, ranar duhu baƙi ƙirin, ranar gizagizai da baƙin duhu, rana ce ta busa ƙaho da kururuwar yaƙi, gaba da birane masu mafaka, da kuma kusurwar hasumiyoyi, zan kawo baƙin ciki a kan mutane. za su kuma yi tafiya kamar makafi, domin sun yi wa Ubangiji zunubi; za a zubar da jininsu kamar ƙura, kayan cikinsu kuma kamar najasa, azurfarsu ko zinariyarsu ba za su iya cetonsu ba a ranar fushin Ubangiji, a cikin zafin kishinsa za a hallaka dukan duniya, gama zai kawo ƙarshen dukan mazaunan duniya nan da nan. Zefaniya Sura biyu Ku tattaru, ku tattaru, ya ku al'umma marar kunya, kafin ƙayyadadden lokacin nan ya zo, ranan nan kuma ta share ku kamar ƙaiƙayi, kuma kafin fushi mai tsanani na Ubangiji ya auko muku, kafin ranar fushin Ubangiji ta auko muku, ku nemi Ubangiji, dukanku ƙasashe masu tawali'u, ku da kuke yin abin da ya umarta, ku nemi adalci da tawali'u, mai yiwuwa ku sami mafaka a ranar fushin Ubangiji. Hukunci a kan Filistiya Za a yashe Gaza, a kuma bar Ashkelon kango, da tsakar rana Ashdod za tă zama babu kowa, a kuma tumɓuke Ekron, taku ta ƙare ku da kuke zama a bakin teku. Ya ku mutanen kiretawa. maganar Ubangiji tana gāba da ke, ya ke Kan'ana, ƙasar Filistiyawa, zan hallaka ki, kuma babu abin da zai rage, ƙasar da take a bakin teku, inda kiretawa suke zaune, za ta zama wurin da makiyaya da ta garken tumaki, za ta zama mallakar raguwar gidan Yahuda. A can za su sami wurin kiwo, da yamma za su kwanta a gidajen askelon. Ubangiji Allahnsu zai lura da su, zai maido musu da martabarsu. Hukunci a kan Mawab da amon Na ji irin zagin da mawab take yi, da kuma ba'ar amonawa waɗanda suka zagi mutanena, suna kuma yi barazana a kan ƙasarsu, saboda haka muddin ina raye, in ji Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, tabbatacce Mowab za tă zama kamar Sodom, Ammonawa kuma kamar Gomora. ƙasa mai ciyayi da ramukan gishiri, ƙasa marar amfani har abada, raguwar mutanena za su washe su. waɗanda suka rage na al'ummata za su gāda ƙasarsu, wannan ne zai zama sakamakon girman kansu, saboda zagi da kuma ba'ar da suka yi wa mutanen Ubangiji Maɗaukaki. Ubangiji zai zama abin tsoro a gare su sa'ad da ya hallaka allolin ƙasar, al'ummai a kowane bakin teku za su yi masa sujada, kowa a ƙasarsa, hukunci a kan Kush Ku ma, ya Kushawa, za a kashe ku da takobina, hukunci a kan Assuriya, zai kuma miƙa hannunsa Gaba da arewa, ya kuma hallaka Assuriya, zai mai da Ninebe kango gaba ɗaya, ta kuma zama busasshiya kamar hamada, garkuna za su kwanta a can. da kowace irin halitta, mujiyar hamada da bushiya za su zauna a kan ginshiƙanta, kukansu za tă ratsa tagogi, ɓuraguzai za su tare ƙofofin shiga, za a kware ginshiƙan al'ul, birnin da yake harka kenan da take zaune lafiya, ta ce wa kanta. Ni ce, kuma babu kamata; dubi irin kangon da ta zama mana, mazaunin namun jeji, duk wanda ya wuce ta sai ya yi mata tsaki, yana kaɗa kai. Zifaniya Sura uku Nan gaba na Urshalima. Taki ta ƙare, ke birnin mai danniya. mai ’yan tawaye da kuma masu ƙazanta, ba kya yi wa kowa biyayya, ba kya kuma yarda da kuskurenki, ba kya dogara ga Ubangiji, ba kya kuma kusatowa kusa da Allahnki, sarakunanki ruri ne na zakoki, shugabanninki kyarketan dare ne, waɗanda ba sa rage kome don safe, annabawanki mahaukata ne. Mutanenki masu cin amana ne, firistocinki suna ƙazantar da wurin mai tsarki suna kuma keta dokoki; Ubangiji da yake cikinki mai adalci ne, ba ya yin abin da ba daidai ba, kowace safiya yakan bayyana dokokinsa a fili, kowace sabuwar rana kuma ba ya kasawa. duk da haka marasa adalci ba sa jin kunya. Na daddatse al'ummai an kuma rurrushe kagararsu; na bar titunansu ba kowa, ba mai ratsawa a ciki; an ragargaza biranensu, ba wanda za a bari babu ko ɗaya, na ce wa birnin, Tabbatacce za ki ji tsorona, ki kuma yarda da gyara, ta haka ba za a datse wurin zamanki ba. ba kuwa dukan hukuncina za su hau bisa kansu ba, amma har yanzu suna marmari su yi rashin gaskiya a duk abin da suke yi, saboda haka ku jira ni, in ji Ubangiji, a ranar da zan tsaya in ba da shaida, na yanke shawara in tattara dukan al'ummai, in tattara mulkoki, in kuma zuba fushina a kansu. da dukan zafin haushina, za a mamaye dukan duniya da zafin fushina, sa'an nan zan tsarkake leɓunan mutanen, don dukansu su kira bisa ga sunan Ubangiji, su kuma yi masa hidima kafaɗa da kafaɗa, tun daga ƙetaren rafuffukan Kush masu yi mini sujada, mutanena da suke a warwatse. za su kawo mini hadayu, a wannan rana ba za ku sha kunya saboda laifofin da kuka yi mini, gama zan ɗauke wa wannan birni waɗanda suke farin ciki cikin girman kansu, ba kuma za a ƙara yin kallon reni a tuduna mai tsarki ba, amma zan zauna a cikinki, masu tawali'u da masu ƙasƙantar da kai. waɗanda suke dogara ga sunan Ubangiji, raguwar Isra'ila ba za su ƙara aikata abin da ba daidai ba, ba za su faɗa ƙarya ba, ba kuwa za a sami ruɗu a bakunansu ba, za su ci su kuma kwanta, kuma babu wanda zai ba su tsoro. Ki rera, ya Diyar Sihiyona, ki tā da murya, ya Isra'ila, ki yi murna ki kuma yi farin ciki. da dukan zuciyarki, ya Diyar Urushalima, Ubangiji ya ɗauki hukuncinki, ya mai da abokan gabanki baya, Ubangiji Sarkin Isra'ila yana tare da ke, ba kuma za ki ƙara jin tsoron wani lahani ba, a wannan rana za su ce wa Urushalima, Kada ki ji tsoro, ya Sihiyona, kada ki bar hannuwanki su raunana, Ubangiji Allahnki yana tare da ke. mai iko ne don ceto, zai yi matuƙar farin ciki da ke, zai rufe ki da ƙaunarsa, zai yi farin ciki da ke ta wurin rerawa, zan cire takaici daga gare ki, a ƙayyadaddun bukukuwa su kaya ne da kuma zargi a gare ki, a wannan lokaci zan jijji wa waɗanda suka danne ku, zan kuɓutar da guragu in kuma tattara waɗanda suke a warwatse; zan sa a yabe su a kuma girmama su a kowace ƙasar da aka kunyatar da su, a wannan lokaci zan tattara ku, a wannan lokaci zan kawo ku gida; zan sa a yabe ku a kuma girmama ku a cikin dukan mutanen duniya, a sa'ad da na maido da arzikinku a idanunku. in ji Ubangiji.